yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da 24 ga watan januwari shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 22 daga cikin goron karatu ta littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaji Allah madaukakin sarki ya gafarta idan jama'a da su manta ba karatu ya yi karatu a cikin wannan shimfiɗa ta ainihin imamu muslim wadda ya kulla ta ba don kuma babban ya bayyana ka'idoji da malaman hadisi tun daga waɗanda suka gabace shi har na zamanin shi suke bi dangane da tacewa da tantance hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da labarai waɗanda ake samowa da bahaushe ke kiran su kunnewa kaka da tarihohi waɗanda ake ɗaukowa dukkan waɗannan abubuwa guda uku hadisi tarihi labari malaman hadisi suna da hanyoyin da suke tace su na daga cikin hanya mafi girma ita ce ba sa karɓe daga wurin wanda yake ba musulmi ba ko kuma wanda yake musulmi ne ya ƙudurce wata muguwar aƙida wadda ta kafirtar da su ko da bata kafirtar da shi ba amma ya yayi gari yana kiran mutane zuwa ga wannan mugunan aqida malamai ba sa ainihin wato karɓar riwaya a wurin shi kamar yadda ko da baya kirayen mutane zuwa gare ta kadai yana ruwaito hadisai ne da ke kokarin goyon bayan wannan mugunya aqida tashi malamai ba sa karban hadisi a wurin shi kamar yadda ba sa karban hadisi a wurin mutumin da yake fasiki haka kuma ba sa karɓe a wurin mutumin kirki wanda yake bai iya karanta hadisin daidai ba balle zai isar da shi kamar yadda ainihin aka ba shi jama'ar musulmi waɗannan bayanan har yau turawan yamma da suke ainihin wato alfahari da cewa suna da hanyoyin tacewa da tantance bayanai da mutane har yau ilimin su bai kai zuwa ga wasu ɓangarori na waɗannan abubuwan ma'ana shi yasa ake iya samu a cikin labarai da abubuwan da suke tattarawa suke ta samun karorai ba wanda ya san haka sai wanda yake karatu gani da ilimin tarihi zai san cewa lallai bature ilimin shi na tace tarihi yana da matuƙar rauni kwarai da gaske a ƙarƙashin haka musulunci shi ne yake da hanyoyi ingantattu wajen tacewa da kuma gabatar da abin keke da keke da kuma tantance tsada daga tsakuwa babin da muke karatu a kai shine babu na shida wato babu na kusa da ƙarshe da al'imam muslim kira shi da babul kasfi amma ayyubin ruwatul hadisi wa naqalatul akhbar wa ma nukila an al-a'immati fi zalika babin da ke bayanin tonon asiri da bayyana aibin masu riwayar hadisi waɗanda suke karar da labarai da kuma irin bayanan da aka samo cewa magabatan malamai suna suna yin haka ma'ana suna tonon asirin duk wani wanda bai dace ba a cikin ainihin hadisi inda ku manta ba muna kan ainihin wato wani asari ne na imamu malik da almajirin shi mai suna ainihin bishiru dan umar yi mishi tambayoyi dangane da wasu mutane guda biyar ƙarshe dai imamu malik duk ya amsa mishi cewa waɗannan mutane ba mutanen kirki ba ne kasantuwar mun ɗauko waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya muna tattaunawa game da su za mu sake karanta wannan asarin al'imam muslim ya حدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة وسألناه عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة وسألناه وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في حديثهم وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي قلت لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي إمام مسلم يا سامان الرواية بجمال منشا الإمام أبو جعفر الدارمي تكتن في منشأ أحمد بن سعيد بن خطر السرخسي الله مرة تكتن سيكي جعفر تامش فيما رأي زمان أبو في إمام مسلم واتو ميسبيل na fata an gani Allah madaukakin sarki ya farta mishi babban malamin hadisi ne da fiqhu kuma zangaran ne wajen hadda hadisi kamar da muka bayani haka kuma shi ko haddasa haddathana bishr ibn umar yace al-imam bishr dan umar dan hakan dan uquba az-zahrani al-majrin imam malik ya ainihin ba hadisi wanda yake kale yace wato labari ne na fatawa yake sa'altu malik ibn anas na tambayi malami na malik dan anas imam darul hijra sahibul mazhab ne mishi tambaya an muhammad ibn abdurrahman daga ainihin muhammad dan abdurrahman abu jabir al bayadi mutumin madina ne ala gafarta malam wannan mutum mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba allazi yarwi an sa'id ibn musayyib wanda yake shi ma yana riwayar hadisi daga sa'id ibn musayyib malaminka فقال إمام مالك يتي ليس بثقة ba amintacce ba abin da nake so in yi ta'aliki a nan shi ne in ma wannan ya zama sabiki ne ga imam malik ko ƙariri ne ko lahiki ko ma yaya ne yana dai nuna mana cewa sun yi karatu wurin malami gida abin da ake nufi sabiki gare ka shi wanda kuka yi makaranta ɗaya sai dai shi ya riga ka gamawa ya yi makarantar ya tafi sannan ma kai ka zo ka shiga mana ya gama ebo 1970 kai kuma ka zo ka shige ta 1975 ka zo ka kammala ta daga baya to sai a kira shi sabiki gare ka idan kuwa karuni ne shi ne wanda kuke yi lokaci guda ko aji ɗaya kuka ko ba aji ɗaya kuka ba amma dai tun da jami'a ɗaya ce shi ke domin tun da malami ne ma'ana malamin su ɗaya da imam malik ko sun yi karatu lokaci guda ya zama ƙari ko kuma ya zama lahir bayan imam malik ya yi karatu irin sa'id ibn musayyib ya bari shi kuma ya zo yayi sai ake tambayar imam malik game da shi ma'ana dai wannan mutum mutumin nabila ne kuma kun yi karatu wurin malami guda mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba sai imam malik yake ba mutumin kirki ba a nan na daga cikin darussan tarbiyya da za mu ɗiba shi ne malaman hadisi ba shi da son zuciya don wannan maganar da yake faɗi yana faɗin ta ne saboda haka take ba wai don yana jin haushin shi bane ko don sun yi karatu wurin malami ba ya fi shi ainihin iya karatu a'a sannan ɗaliban hadisi da al'ummar musulmi ba sa tuhumar malaman hadisi da son zuciya ko hasada idan da rayuwa ce irin ta musa ce ko da Allah rabu da shi don sun yi makaranta ɗaya ne yana jin haushin shi an fahimta amma kun ga ga shi har da almajirin nashi yace mishi Muhammad dan Abdurrahman wanda yake wayar hadisi daga Sa'id ibn al-Musayyib wato malaminka dan Malik yace ba amintacce bane sai ce wa sa'altuhu an Salih maula tau'ama na tambaye shi game da Salih wanda yake maula tau'ama fa qala sai yace laysa bi thiqa ba amintacce bane wa sa'altuhu an Abul Huwairis na tambaye shi dangane da Abul Huwairis fa qala laysa bi thiqa sai ce ba amintacce ba ne idan da ku manta ba duk waɗannan mutane mun bayyana cikakken sunansu kamar fala mun bayyana ainihin bayani dangane da me ake nufi da maula ina fata an gane muna kan dama tambaya ta ainihin wato uku ne ko ita ce shu'uba yace wa sa'altu an shu'ubata alladhi rawa an ibn abi zaid sai kuma na tambaye shi game da ainihin shu'uba wanda shi ma ya yi riwaya daga ainihin wato ibnu abu za'idu na fata an gane ba shu'uba ibn al-hajjaj ba wannan cikakken sunan shi shu'uba ibn dinar al-hashimi maula ne na ibn abbas ana zahiri bararren bawa ne na ibn abbas na fata an gane sai na tambaye shi dangane da ainihin wannan mutum mai imam malik yace fa qala laysa bi sai ce ai ba amintacce ba ne ba mutumin kirki ba ne wannan mutumin mun ɗan fara tattauna magana dangane da shi muka ce banda imamu malik daga cikin malaman hadisi akwai waɗanda suke magana ainihin game da shi ji abin da abdullahi ya ce abdullahi ɗan imamu ahmad ya ce ya samo daga baban shi mahaifin shi imamu ahmad ɗan hanbal ya ce ma arabihi ba'asan ina ganin ba shi da wani laifi to amma ga imam malik ya ce wannan mutum ba amintacce ba da za mu zo mu tattauna wannan magana kaga a zahiri za ga kamar an samu karo ke duk da yake jiya nan fara tattauna irin wannan matsalar wa qala duri abu ibn ma'in al-imam ibn ma'in yace laysa bihi ba'sun babu wani laifi tattare da shi wa huwa ahabbu ilayya min salih mawla tawama amma na fi son shi fiye da salih mawla tawama قلت ce da ibn ma'in ma kana malikun ya ƙule fihi to amma mai imam malik yake faɗi game da shi ga kenan mai tambayar ya san cewa maliku yana da wani ra'ayi a kan shi wanda ya saɗawa wa abin da ya ji daga wannan malami kala ya ce kana ya ƙole laisa min alƙurra imam malik ya kasance yana cewa ne shi wannan ainihin shu'uba ba shi daga cikin ainihin makaranta wannan maganar raunatawa ce shi ne al'imamu abdullahi ɗan gidan imamu ahmad yake na fahimci in nura babana tambaya game da wani in ya bani amsa game da wani abu da mutumin ya kware da shi ko kuma ya kai da kai game da tambayar ya nausa wani wuri ke alimtu annahu yuhisahu na gane ya kwashe shi kai yanzu ana tambayar imam malik game da wani mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba sai ce ba shi daga cikin alarhammoni to a wurin malaman hadisi waɗanda suke maganar raunatawa wannan raunatawa ce domin ai ba sai ce e mutumin kirki ne ko kuma a'a ba mutumin kirki ba ne to wannan magana da imamu ahmad al-yahya ibn ma'in yake faɗi tana yin daidai da abin da imam malik ya farraha a cikin waccan magana ta bishir ɗan umar cewa imam malik ya ce ba mutumin kirki ba ne to dai nan. ya ainihin yi tara ne da yake ba shi daga cikin makaranta sunan ibn ma'id ya san cewa imam malik ba shi da ra'ayi irin nashi kan wannan mutum daga ƙarshe za mu ji su fassarar magana ibn ma'id da magana ainihin imam ahmad waɗanda suka ce babu laifi game da shi wa qala ibn abi khaysama an ibn ma'id to sai kuma wata riwaya da ibn abi khaysama ya samo ta daga nashi malamin ibn ma'id din nan yace ma hadisu hadithuhu ba a rubuto hadisan shi wato ba a kafe hadisan ma'ana duk wanda kaji an kyamatar game da a kafo hadisan a karar alama ce akan kyama wannan yake nuna kenan ibn na'im yana da wani ra'ayi sabanin wancan kenan akan shi na'am malaman hadisi suka ce idan aka samu ra'ayoyi guda biyu daga malami guda ɗaya akan mai riwaya guda ɗaya na yabo ɗaya na suka to za a ainihin gabatar da wadda take suka ɗin ce musamman in ta zo sukar a fassare ba don gobe ba saboda sai a ce yabo da ya mishi ya yi musu yabo ne a kan lokacin farko da ya ga nagarta lokacin da ya faɗi wani abu mummuna ba lokacin kuma ya bayyana don haka ana gabatar da wannan nuni ko da ta wasan nagarta domin ƙa'ida a wurin malaman hadisi ita ce idan aka sami imamu malik ya zagi ko kuma ya soki wani ya ce ba amintacce ba ne aka sami imamu ahmad ya yi yabo a kan shi sai a ce to abu na farko da za a duba kowane ɗaya daga cikin su malami ne da ya isa an shi magana shi eh ahmad ya isa na'am maliku ya isa to amma an sami maganganu masu karo akan haka to nan za a gabatar da wannan magana wadda ke suka musamman in ta zo da fassara ba amintacce ba ne saboda kaza wancan kuwa ya ce amintacce ne to gaskiyar lamarin abin da ya faru game da wannan mutum shu'uba ibn dinar daga cikin jirgin da ake mishi babu ƙarya a ciki don haka za ka ji ƙarshe ibn hajarin zai ce sabuqun mutumin kirki ne wato ba a tuhumar shi da ƙarya kuma ba a kama shi da ita abin da ake nufi da kamawa da karya shine malamin hadisi da ya cancanta kamar mai ilimin jarhu wata abin kamar imam malik ya kama ka kawo wa annabi karya to sai ce maka kazza ko dajjal inda ka kaga an ce ana tuhumar shi da yi wa annabi karya to an kama shi hannu da hannu ya yi wa jama'a ƙarya to sai a ce ya yi wa jama'a karya to ana tuhumar karya ma kenan da annabi don haka game da yi annabi ƙarya ba ta tabbata ba sai a ce tuhuma da haka duk wanda ka sun ce haza mutahamin wannan ana tuhuma shi ana nufin an kama shi wa mutane ƙarya tabbas to sai kuma a ce tun da yana ruwaito hadisi to ana tuhuma shi da yi wa annabi ƙarya amma in ya tabbata wa annabi ƙarya to ba tuhuma ba ce don haka sai a kira hadisin shi mai ina fata an gane amma in kuwa tuhumar shi ake fa ta kira hadisin shi mankar ko mafruk ko makamantan kalmomi makamantan haka saboda haka gaskiyar lamari waɗannan maganganun na imamu ahmad da maganar farko ta yahaya dan ma'il waɗanda ke nuna cewa babu laifi game da shi shine ana kore tsawwa ne game da shi an fahimci wannan da kyau ko to za mu ji dalilin da yasa imam malik kuma ya suka akan shi وقال الجيزة الجيزجاني الامام الجيزجاني وانا مالمي مالمي سنة فائنة جنا لكتاتي نوري لكتاتي تنقى ربي كن جنش اما لكتاتي ينا تشاد علموني من تكون دنيا لكتاتي نوري لكتاتي نوري لكتاتي نوري لكتاتي نوري rijalun rijal an karami ne littafin kwarai da gaske a dogon cewa shi ne wani wannan ma'arifatu rijal na yahya ibn ma'in littafi ne rubuta shi ɗan ƙarami amma yana cike da fa'idodi wanda yake malamai da suka biyo bayan shi kusan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu sun dogara a kan littafin ƙwarai da gaske to sai da haka sai da dama za ka ga duk wani maƙaryaci ko wanda ake tuhuma da ƙarya ko wani mai rauni da sai ka ga cewa sunan shi ya faɗo cikin wannan littafi duk da kankanta shi ahwalur rijal in Allah ya kai mu zuwa gobe za mu kokarin zakulo littafin domin kusan inda muka zo maganar wani mutum da ba a karban hadisin shi ko ka ga an ɗauko ta magana ta jinja tani to wannan magana ana ɗauko ta daga wannan littafi to shi ne sai ce aljuza jali wan nasa'i da shi da almajirin shi an nasa'i suka ce laisa bi qawli domin shi jiza jami ɗin malamin nasa'i ne kuma malamin abu dawuda ne to shi ne sai suke cewa ba mai karfi ba mutum ne mai karfi ba wa qala ibn sa'd al-imam ibn sa'd a cikin littafin shi kenan at-tabaqat yace lahu ahadithu kathira mutumin nan yana da hadisai masu yawa wala yuhtajju bihi sai dai ba a kasa hujja da shi wa qala ibn adiy ibn adiy yace lam adillahu ankara min hadithin wahidin tun da nake ban taɓa samun wani hadisi wanda na fi kowanne nufi daga cikin hadisan shi ba fa sai ya ambaci hadisin min tariq al-fadl ibn al-mukhtar an ibn abi zaid anhu an ibn abbas marfu'an gashi yace na bincika hadisan shi sai na ga cikin hadisan shi mafi muni daga ciki shine riwayar cewa al-wudu'u mimma kharaja wa laysa mimma dakhal wannan hadisi ba sahihi bane me yasa riwayar ainihin wannan mutum shu'uba ibn ainihin dinar ne alhashimi an fahimta yace ta yana daga cikin hadisan shi mafi muni a wajen riwaya wa fil isnad al-fadl ibn al to kuma barkaji a cikin isnadin wannan hadisin ban da shi wancan da ake tattauna magana akan shi ko to akwai kuma ainihin al-fadl dan mukhtar to shi al-fadl dan mukhtar qala ibn abi ibn abi cewa la'allal bala min mai yiwa ma bala'in gaba ɗaya da gare shi ma'ana munin hadisin ya yi yawa yawan da in aka duba ya fi ƙarfin munin wanda ya rawaito shi to sai ya zama daga ciki sai aka ga ainihin wato shi alfadul ibn al wanda shi kuma ya fi wancan tsananin rauni wanda ake magana a kai shi uba dan dina sai ka cewa to mai duk matsalar daga gare shi sun maƙala sannan ibn abin yake lam ajid lahu hadithan munkaran fa ahkuma alaihi bidda'at tunda tunda nake bincike ban taɓa samun ya rawaito hadisin da ba a ce munkar ba dan haka sai in hukunta wannan hadisi a matsayin da isi kawai da arju annahu la ba'sa bihi ina fatan shi shu'uba dan ainihin wato dinar ya zama babu laifi na da shi ina fatan kun gane wa qala al-ijli ijli kuma yake ja'izul hadith ma'ana ya halatta a karbi hadisin وقال أبو زرعة والصادي ضعيف الإمام أبو زرعة والصادي شيك شكك وانا متننا دريني وقال أبو حاتم أبو حاتم الرازي ليس بالقوي وانا متن أينهم بامي قلسي دل وقال البخاري شيك البخاري جيتاش سواي يتكلم فيه مالك وانا متن مالكنا نبنا بندش وإن هر مالكنا نبنا بندش تو أكون أسألة abin da Bukhari yanzu yake da madogarar kamar wannan mutum shi ne maliku na ta yana magana game da shi wa yuhtamalu minhu kuma sai abin da ya fadi din gaskiya ne game da shi wa qala abul hasan ibn al-qattan al-fasi qawluhu wa yahtamalu minhu ya ani min shu'ba wa laysa huwa min man yutraku hadithuhu ma'ana ainihin al-imam ibn al-qattan sai fassara magana wa yahtamalu minhu din nan wato ta iya yiwa a karɓi magana a wurin amma dai imam malik yana maganganu a kan shi yadda al ibnu ibn al-qattan ya fassara magana sai ke cewa wa malikun lam yudaifu alfasi ya ce malik bai ta shi ba to yanzu ga kai da muke karatun wannan muqaddima ta sahihu muslim ta tabbatar maliku ya raunata shi ma'ana wasu maganganun da kake bi a nan malaman sun yi su ne lokacin da ruwayoyin da su isa gare su da yadda kai suka iso gare ka ba saboda haka sai ka ji sun ɗauki abin da sauƙi ko kuma sai ka ji abin ya iso maka da gauni kwarai da gaske saboda abin ya kai lokacin da malamai sun kaifasa harshe a kai wa inna ma sah alaihi bi labbati fiqa sai alfasu alqattan yake imam malik ya yi musu rowa ne kawai da yake musu shi ba fiqa bane imam malik bai siffanta shi da fiqa ba fa ta'aqqabahu al-hafiz malam yace to amma ibn hajar ya yi ainihin fashi gyara akan wannan magana da anna hadha at-ta'wil ghairu sha'i ya ghairu fa'id gauru fa'il cewa wannan fa'ilin da yi ba magana ce wadda yake ba ta zama daidai a karbe ta domin har imamu malik ya fito ya ce wani ba amintacce ba ne kuma ka zo ka ce za ka yi ta'alilin cewa kai imam mali ya mai rewa kalmar ne wato ka ɗauke ta da sauƙi ke a'a ba kalma ce mai sauƙi ba bal labbatin laisa bi fiqa filistila fi jibi ba'sa shadid malam yace ibnu hajar yace ai in ka ji malamin hadisi ya ce yana ba amintacce ba ne to raunin ya yi tsanani kwarai da gaske wa kad qala ibn hibban har ma ibn hibban ya ce rawa an ibn abbas ma la asla lahu ya rinka ruwaito maganganu da hadisai da ba su da asali yana danganta su da ibn abbas hatta ka anna ibn abbas akhar har ma ya yi gari hatta ka anna ibn abbas akhar har ma in ka gama danganin da yake danganta ibnu abbas din saboda rashin dacewa su ka ma ce wani ibnu abbas ne ba ma wanda aka sani inta in ta har qalu ta fi wasu khilafati shan ibnu abd malik rawa lahu abu dawud hadith wahidan fil husn al-imam al-wahid yake ya rasu ainihin a lokacin sarautar ainihin hisham dan abd malik abu dawud ba ya fada rawaito hadisi a wurin shi ta hanyar shi ta kuma game da ainihin a cikin babin wanka ne don haka kun ji wannan mutumin kenan kun ji tattariyar maganganun da malamai suke a kan shi to menene hukunci na ƙarshe a kan shi kamar yadda nake faɗi kullum ibn hajar babban malami ne da ya zo bayan duniya ta nuna dangane da ilimin hadisi littattafai sun tabbata ya zauna yi aiki a kan littattafai manya-manya ya zauna yi tacewa to in ya faɗi magana a cikin littafin shi ainihin wato taqribus tahzib wannan magana ba ra'ayi shi ne ke faɗi ba tattaruwar sakamakon ra'ayoyin malamai waɗannan maganganun da nake faɗi ni na san suna ɗauke da wasu ma'anoni kuma daga cikin ɗaliban ilimin hadisi cikin ku sun sani amma mu yi a ƙarshen waɗannan karatuttuka da muke na muƙaddimar za mu zo mu fassara waɗannan abubuwan ba don komi ba saboda waɗannan wasu ilmomi ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ba yadda za ka iya su sai ka je an koya mata to amma kuma inda za ka danganci ka ɗauki littafi kana karantawa ba a koya maka ba za ka iya fahimtar wasu abubuwa da dama a gurgunce kuma sai ka zo galibi kana ganin cewa waɗanda ke bayanin abin saɓanin yadda kai ka sani sai ka rinka neman jayayya da su sakamakon haka nake ganin yiwuwan an kammala muƙaddiman nan za mu mai da rana ɗaya ta zama rana ce ta lacca game da tarihin ilimin hadisi yadda za ta taimaka mana yadda za ta zama in Allah ya so wato hitamu zai musu wato an gama karatun muƙaddimar sai a zo a ɗanyi wani jirwaye wanda zai ba da tarihin wannan ilimi da muke magana wanda kamar yadda na gaya mana in ba da mun shiga larurar littafi ne muke karanta mai littafin ya shimfiɗo waɗannan ilimomi ba babu yadda za ka zo a lasifika kana karantar da waɗannan karatuttuka don galibi karatun lasifika karatun wa'azi ne to waɗannan kuma karatuttuka ne na aji mana yanzu babu bambanci nan a ce ina lacca ne akan physics ko chemistry to ka je ka tara mutane a bakin kasuwa ka ne musu lacca game da physics ko chemistry kaga wani dai kawai yana dai jin kana ta turanci ne bai san me kake cewa ibn hajirin yake cewa saduqun wannan mutum mutumin kirki ne sai dai sayi ulhirs yana da munin hadda kaji hukunci na ƙarshe a kan shi to wannan shi ya fassara magana imam malik da imam malik ya ce me da ya ce laisa bi fiqa ina fata an gane imam malik da ya ce laisa bi fiqa kaji ma'anan magana sai kuma ya ce wa sa'altuhu an haram ibn usman na tambaye shi game da kuma wani mutum mai suna haramu dan usman sunan shi kenan haram da ka sani haram haram da ka sani sunan shi kenan to na tambayi imam malik game da wannan mutum mai suna haramu dan usman al-ansari al-madini mutumin madina ne rawa an ibn jabir ibn abdullah ɗayan jabir dan abdullahi guda biyu su ne malaman shi wanda ya riwaya a wurin su warawa an huma amarin wa gairuhu sannan kuma da imamu ma'amar da wasu malaman sun yi riwaya a wurin shi qala malikun wa haya da imam malik da haya dan ma'inu suka ce laisa bi ba amintacce bane wa qala ahmad ahmad yace taraka nasu hadithahu mutane sun yi watsi da hadisin shi wa in aka ce mutane ana nufin malaman hadisi sannan aka ce taraka kamar yadda na gaya mana ba kalma ce kawai ta larabci ba kyama ce mai tsanani wanda yake wani ba zai sa hannun shi a shekaran jiya karatun mu kun ji irin yadda shi uba yake cewa bai ruwaici hadisi wurin wani gwamma jakin shi fitsari ya tara ya sha to me kake tunanin shan fitsarin jaki kaskancin yayi yawa ina fata an gane qala malikun wa yahya na wa qala shafi wa Al'imamin imam shafi'i da shi da wasu malaman cewa suka yi ar-riwayatu an haramin haramun riwaya daga haram to haram ce sunan shi haram kuma yin riwaya daga gare shi haramun ce wa qala ibn hibban al-imam shi ko cewa yi ghaliyan kana ghaliyan fi tashayyu yana da zurfafawa wajen shi'anci ma'ana an ji irin haka to yana zuguguta aliyu da yabo yaban da ya wuce irin wanda ainihin ya dace yi na'am sai Ibn ali yana da matsayi wanda yake ya tabbata babu shakka to amma in aka samu kuma an koma ana zugubuta shi da yabo misali kaji mawaƙi yana cewa law anna abdan ja'a bis sayyi'ati gadan wa wadda kulla nabiyyin mursalin wa wali wa qama ma qama sawwaman wa sama ma sama sawaman min ad-dahri wa qama ma qama ما جاء ما ما جاء منتفعا يوم البعث يوم البعث الا بحب امير المؤمنين علي ya hakuri waka na haddace ta kusan shekara 25 ne shi yasa abun akwai dagar wani mawaƙin shi'a ne yake cewa lau anna abdan ja'a bisayyi'ati gadan wato bil hasanati gadan da a ce ranar alkiyama bawa zai je da duk ayyukan alheri kowane iri wa wadda kulla nabiyin mursalin wa wali ya ƙaunaci duk wani annabi da duk wani waliyi wa kama ma kama kawaman bila kasal yayi duk sallolin dare ba kasala ko kaɗan wa sama ma sama sawaman min dahar ya shanya rayuwar shi azumi yake yi Na kana mun tafi an yawmal hashri to duk aikin banza ne ranar kiyama illa bi hubbi amirul mu'minin ali to kaga wannan yaban ya wuce <clears throat> yau ko kun fahimta jama'a to ƙetare haddi wajen ƙauna ali shi ake kira wuluri a cikin tashayyu'i ku kiyaye don dole ku iya bambanta abu zagin sahabbai asali shi ba shi an ci ake kiran shi ba rasu banci ake kiran shi to amma mujarradin goyon bayan ali mujarradin goyon bayan ali to wannan kuma tashayyo ake kira don haka ku kiyaye sayyidina ali daga cikin sahabbai akwai misali abu zar akwai ibnu abbas akwai ainihin ammar waɗannan duk magoya bayan shi ne lokacin da rikici ya balle tsakanin shi da muawiya amma ibn abbas bai taba buɗe baki ya zagi abubakarin ko umar ko aisha ko hafsa ko ya tsine musu albarka don haka yanzu sai ka ce da ammar da ibn abbas da abu zarrin waɗannan 'yan shi'ar aliyu ne ko kun fahimta ba bid'a ba ne ko kaɗan akan haka wannan na ɗaya kenan ba don kuma saboda waɗannan sahabbai ne darajojinsu za su turmushe duk wani abu da za ka gani na kuskuren ana ganin wane wane kaza na'am ko malaman tarihi irin su al'imamu zahabi da makamantansu sun tabbatar da cewa gaskiya in ana faɗin adalci ne game da wannan rikicin aliyu shine sahibul haq ya yayi kuskure to amma menene bambancin ahli sunna da ke faɗin wannan maganar da yan shi'a yan shi'a sai su ce ba kuskure ba kafirta yi don yakar aliyu kafirci sai su hau dura ashar amma ahlus suna so ne ba sa wanke muawiya daga kuskure an fahimta to kenan ashe ya bayyana aliyu ne ke da gaskiya ashe wanda ya goyi bayan shi ashe ba bid'a yi ba to amma inda zai zama kuma goyon bayan aliyu ya kai kana allantar da aliyu ko kana nuna darajar shi ta wuce annabawa da ainihin mala'iku to annan ne ainihin zindiƙanci ya shigo idan ya zama goyon bayan aliyu ya sa kana tsinewa abubakar da umar to zindikanci ya shigo to ba a samu su ibnu abbas da haka ba ku kiyaye wannan idan ya zama goyon bayan aliyu ku kiyaye ya kai kana fifita aliyu akan usman to nan kuma ba a cewa ka ainihin kafirta sai dai a ce ka yi bid'a kamar su al'imamu abdulrazzaq as-san'ani mai littafin al-musannaf suna fifita sayyidina ali akan usman amma ba sa zagin usman ba su yi mishi rabbi. amma aka zo wajen daraja sai su ce annabi abubakar sai su ce umar sai su ce ali sai su ce usman malamai suka ce wannan bid'a ce wadda take ba daidai ba ne karanta al'aqidatul wasitiyya an fahimta amma in wannan goyon bayan ya kai ga ka ce sam baka yadda da khilafar abubakar da umar da usman ba naka ce maka a musulunci khalifanci ya yazo ka ce daga annabi sai aliyu sai alhassan sai husaini wannan kam zindiƙanci ne don haka wannan wani abu ne wanda yake sai ka natsu da kyau shi yasa ku kiyaye banda karatun aƙida akwai ilimin aƙida kamar yadda ka san banda karatun alƙur'ani akwai ilimin ƙur'ani shine tajwidi to akwai karatun aƙida akwai ilimin aƙida in baka yi ilimin aƙida ba baka iya tantance waɗannan abubuwan sai abubuwan sai su zo maka sai ka gan su kwatsam sai ka rikice don haka kullum nake cewa ɗaliban ilimi daga cikin ɗaliban ahlus sunna ku yi haƙuri ku yi karatu tukuna sa'an nan in ba haka ba al'amura za su zo su rikice maka a lokacin da yake kuma ka riga ka bayyana a matsayinka na malami a ce maka koma ka koyi abin yadda ya kamata sai kuma ka ga anya ba zai yi ba saboda haka ku kiyaye hadisi karatun shi daban sannan ilimin shi daban kamar mota iya tukin mota daban iya kanikancin tafa daban duk da baka nike ne to haka jama'a ka iya karatun aƙida amma kana da ilimin aƙida to rashin ilimin aƙida shi yake saka da yawa daga cikin mutane rigingimu a cikin matsaloli na aƙida yanzu misali baya cikin aƙida shafa akan hutu, maganar sallar juma'a maganar sallar tarawihi maganar sallar idi waɗannan karatuttukan fiƙihu ne amma a cikin ilimin aƙida to akwai maganar sallar juma'a a cikin ilimin aƙida akwai maganar sallar idi da sallar tarawihi akwai maganar shafa akan hutu. to me kawo waɗannan abubuwan fiƙihu suka dawo kuma suka shigo cikin ilimin aƙida na'am saboda an samu waɗannan abubuwan sun bambance tsakanin ahlus sunna da khawarij ahlus sunna da mu'tazila ahlus sunna da rawafid ahlus sunna da yan shi'a shi yasa a wajen aqida ba sa shigowa sai ga an karantar da aqida an tafi amma haka zo wajen ilimin aqida fa sai ga an shigo da su ana son ne a wannan wurin a tsaya a ce to na daga inda ake gane wani ahlus sunna ne shine ahlus sunna na sallar juma'a dan shi'a fa baya sallar juma'a ahlus sunna yana shafa akan hufi dan shi'a fa baya yi to kaji abin da ya shigo to kaga daga nan zaka gane ashe tsakaninka da Allah ka taba zuwa an koya maka ilimin aqida dan haka wajibi ne ɗalibai su yi haƙuri su koyi ilmomin nan in ba haka ba za a ci gaba da samun abin da bature yake kira vicious cycle ma'ana inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha ma'ana za mu ci gaba da samun irin waɗanda muke gani a yanzu da matsayin malamai hakikani al'amari kuma ba malamai ba ne ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ainihin kun ji maganar da wannan malami ya faɗi al'imamu ibn hibban ya ce yana da zaƙewa wajen shi'anci wato yana da zurfafawa wajen yaban aliyu sannan ya kalibul asanid yana burkita isnadoji ya ɗauki kwangaba kwan baya ko kuma ya ɗauki isnadin wannan ya saka wancan wa yarfa'ul marasil hadisan da suke tabi'i ne ko wanda yake ba tabi'i ba ya ji bai faɗi malamin shi ba cikin sahabbai ko wanda ya ruwaito da gare shi shi in ya zo kawai sai ce annabi ne ya faɗi wa qala ibrahim ibn yazid al-hafiz sa'altu yahya ibn ma'in eh, sa'altu yahya ibn ma'in an haram ibrahim dan yazid ya ce na tambayi ainihin malami na ya haya dan ma'in game da ainihin haram ibn usman din nan faƙala sai ce alhadisu an haramin haramun karɓan hadisi daga haram to haramun ne na fata an gani. wannan mai kenan a cikin larabci jinas kenan haram na farko alami ne haram na biyu fa ya zama mai kenan to gaba ɗaya الحديث عن حرام حرام الحديث عن حرام ميكينا وانا أها الحديث سيادة يا سيادة مي أها مبتدا عن حرف جر مبتدأ. haramin majrurun bi sai zama mai kenan aljaru wal sai zama haramun shi kuma mai kenan ya zama khabaru mubtada dan haka karbar hadisi daga haram to haram ne to haram din farko shine ne suna ne haram na bifa matsayin abin da ka aikata ne kawai da hausa kenan wato jinahas kalmomi ne guda biyu waɗanda za su zama tushen su ɗaya ginin su ya zama ɗaya wani lokacin ko ya zama kusa da ɗaya mawaƙin hausa ya ce binni za ni in sheƙe ayata in komai kuma ba a komai komai ni ce duk sai a bani albarkacin barangon ya ce binni zai je sheƙe ayashi wai zai je binnin katsina don ɗan ƙauyen huntuwa to zai je birnin katsina ya sheke a yashi ya ce in komai shine in tafka dutsiyar yadda nake so in yi shine komai anan kuma ba a komai komai na biyu shine hukunci sannan komai na so duk sai a bani ma'ana duk abin da na so kuma duk sai a bani komai ta biyu kuma object kyauta riga ko kuɗi ko mota kaga komai komai sun haɗu guda uku a wuri ɗaya to shine jinas bahaushen hausa yana cewa har kalma mai harshen damo eh wai harshen da muke waka ba qala al-juzajani haka babban malami al-juzajani yake cewa shi ma karban hadisi daga haram haramun ne wa qala ibn al-madini samitu yahya ibn sa'id yaqulu qultu li haram ibn usman Jabir wa Muhammad جابر Jabir. بن جابر وابو عتيق هم واحد bari ku ji wani yawa ainihin wato abin nan yahya ɗan dan sa'idu alqatan ya ce kai haram tambaya ka zan yi abdurrahman dan jabir da muhammad dan jabir da abu atikin wai duk mutum ɗaya ne kala sai ce in shi itu ja'altuhum ashara yau dan mutum ɗaya ma na mai da shi uku ai da na so ma sai mai da shi goma wato mutum ɗaya ne yake sauya mai suna yake sauya mai amma duk mutum ɗaya ne shine sai kawo sunayen guda uku shin wai waɗannan duk in ka faɗe su mutum ɗaya kake nufi ya ce ƙwarai da gaske ya ce wa ayin so ma sai ya zama goma ka ba trinity ba kenan Ku <laughs> duk wanda yake nuna maka ne yake nuna maka dalilin da ya sa imamu malik aka tambaye shi game da haramu dan usman ya ce laisa bi fiqa wa haramun laisa min rijalil kutubi sitta sannan bukhari da muslim da abu da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah ba su ruwaito hadisin shi ba sa'an nan sai kuma yace wasu altu malikan an ha'ula'il khamsa na tambayi imam malik game da waɗannan mutane guda biyar qala malik ce laisu bi siqa fi hadisi ba abin amintu da su bane a hadisin su waɗannan Wasu altu sannan na sake tambayar maliku an rajulin akhar wani mutumin daban kun ga mutum na shida kenan waɗancan guda biyar ya gane sunayensu nasitu smahu hushi wannan na shida na manta sunan shi wa imam malik ce har ra'aita fi kutubi shin ka taɓa ganin shi a cikin littattafai na yanzu wannan yake nuna kenan a zahiri haka zaka ce a zahiri imam malik ba littafi ɗaya yake da shi ba muwaffa yana da littattafai da yawa kenan me yasa nace a zahiri don ta iya yiwa abin da yake nufi da kutubi shine maktubati abubuwan da nake rubutawa amma dai a zahiri a nan shi ne littattafan shi yake nufi na imam mali yana da littattafai da yawa ban da muwatta amma galibin waɗannan littattafai sun salwanta ne tare da wasu littattafai waɗanda suka salwance a cikin ainihin wato musulunci Allah maɗaukakin sarki kiyaye na daga cikin littattafan shi akwai sira ta ainihin Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta littafi Siratu ibn Abdul Aziz to yace mishi ka taɓa ganin wannan mutum a cikin littattafai na an fahimta jama'a amsa ita ce ne sai shi wannan ya ce a'a ko sai imam malik ya ce mishi ne lau kana siqatan la ra'aitahu fi kutubi da amintacce ne da ka gan shi a cikin na to jawabin shine ne tun da har ba gan shi cikin na ba ba amintacce ba ne ina fata an gane to malamai sun yi maganganu dangane da wannan al'imamin nawawi da maganar da yake faɗi a cikin sharhin shi na sahihu muslim mujallabi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin ya ce هذا تصريح من da رحمه الله تعالى بأن من أدخله في كتبه فهو ثقة wannan na nuna kenan karara duk mutumin da kaga imam malik ya saka littafin shi amintacce ne to amma me ake nufi da amintacce a nan? amintacce a wuri shi maliku din ta yiwu daga baya ka ga wani bai amintu da wannan mutumin da imam malik ya sa a littafin shi ba kamar yadda ka ji nan ma imam malik din bai amintu da wasu ba amma kuma ga wasu mutane sun amintu da su to ana iya samun haka na fata an gane da haka sai yake cewa fama faman wajadnahu fi kitabihi hakamna bi annahu thiqatun inda malik duk wanda muka gani a cikin littafin imam malik to sai mu hukunta cewa wannan mutumin amintacce ne a wurin imam malik wa qad la yakunu thiqatan inda ghairihi amma ta yi ya zama ba amintacce bane a wurin wani amma dai a wurin imam malik fa amintacce ne to yanzu kenan idan ka je ka dauki littafin isaful mubba bi rijalil muwatta wanda al-imam suyuti yayi ya tattara mazajen muwatta ne kafin sai tarihin su ibn abdulbarri shi ma ya yi irin wannan aikin yanzu kenan waɗannan mutanen gaba ɗaya in ka so kowanne ka ciro sunan shi sai ka ce wannan amintacce ne a wurin imam malik in ka faɗi haka kayi daidai tare da cewa ƙa'ida ce imam malik ya faɗi gaba ɗaya amma za ka iya hukunta ta akan kowane mutum ɗaya kenan ya nuna imam malik baya sakawa sai amintacce a cikin littafin wannan za ta haifar da wata matsala shin kenan imamu malik yana riwaya daga wasu mutane waɗanda ba amintattu ba amsa ingantacciya ita ce eh. amma baya hujja sai da waɗanda suke amintattu in ka fahimci karatuttukan mu da sau gabata a baya wannan magana tana da saukin ka gane ta saboda mun ce manyan malamai suna zuwa wurin mutanen banza suna karɓo riwayoyi domin su tabbatar don haka ba riwaya ce ta neman ilimin ai aiki da abin ba riwaya ce ta gano ilimin menene abin ake ciki an fahimta a nan ne malam muhammad al'ada muke cewa wa qad ikhtalafa al-ulama fi riwayat al-adl an al-majhul hal yakunu ta'dilan lahu fa dhahaba ba'dhum ila annahu ta'dil wa dhahaba al-jamaahir ila annahu laysa bi ta'dil malamai suka ɗauko ta matsala cewa idan mutumin kirki kamar imam malik ya ruwaito riwaya daga wurin wanda ba a san shi ba ko ba mutumin kirki ba ne shin wannan yana nuna ya amintu da shi ne ko bai amintu da shi ba wasu malamai sai suka ce a inda shi mutumin kirki ya ruwaito daga wurin mutumin banza to ya amintu da shi ne wannan magana mai rauni ce in kun fahimci maganar da magama yanzu maganar da mafi yawancin malamai suke a kai ita ce ba adilantar da shi yake ba sai ce wa huwa sawab sai ce fa innahu qad yarwi an ghairi thiqa la min ihtijaji bihi bal min i'tibari wal istishhad sukan je manyan malamai suna ruwaito abubuwa a wurin mutanen banza ba don su kafa hujja a aiki ba sai don su zo su in kai ka kawo hadisin sai ce maka a'a ka ganda hadisin yake nan ko kun fahimta jama'a da wannan ne za ka gane amfanin littattafan da manyan malamai su ba ruwanka ina ruwanka da sun sun a hadisar da isa ta albani ne za ka da ita sai ce a'a ka siya ka karanta idan ka karanta ta sai ka ga a ah, wannan hadisin dama mai rauni ne to wannan ma mai rauni ne to to ran da ka je ka ji wani na hujja da shi sai ka ce a ah, mai rauni ne ka ga amfanin irin waɗannan littattafan ke ko kun fahimta jama'a su akwai abubuwa waɗanda ita a salatan in ka dube su a jimillance suka ce ba su da wani amfani gare ka na'am amma a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami suna da amfani gare ka za su amfanar da kai sai sa ka ji sahabi Huzaifa yace kowa yana tambaya alheri ni ko sharri nake tambaya dan ne dan in sharri sai ce a dan kar afka cikin shi ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka mun tattauna wannan mas'ala a baya can أما إذا قال مثل قول مالك أو نحوه فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل وأما إذا قال أخبرني الثقة فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب وأسباب الجرح المختار وأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفي في التعديل في حقه لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحا ونحن نراه جارحا فإن أسباب الجرح تخفى ومختلف فيها وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جاره وتمسألة إذا إذا متن madadin ya ce wane ya bani labari ga za mu je mu bincika don mu san shi sai zai ce akhbarani thiqa wani amintacce ya bani labari malamai suka ce to a bisa magana farko sai mu dubi shi wanda ya faɗi magana magana farko ita ce malaman da suka ce duk mutumin kirki in ya ruwaito ko da daga waye to wanda ya ruwaito din da wurin shi mutumin kirki to kaga magana farko tana nuna idan yanzu kamar imam malik ya ce wani mutumin kirki ya faɗa min me za mu fahimta cewa wannan mutumin kirki ya tabbata mutumin kirkin ɗin ne tabbaci haƙiƙa an fahimta amma a bisa magana ta dufa ba lallai ne zama mutumin kirki a wurin kowa ba ko da zai zama mutumin kirki a wurin shi a ƙarƙashin wannan malaman hadisi in ka zo ka ce musu akhbarani thiqa ko akhbarani riba wani mutumin kirki wani yardajje ya ba mu labari ba sa karbe sai ce faɗa mana sunan shi ta iya ya kai ka yarda da shi mu kuma nan ya zo mana wani halin banza ko kun fahimta Allah ya ce maka idan haka jama'a kun ji wannan Allah madaukakin sarki ya ce maka na haka kun ji sunayen waɗannan mutane waɗanda Imam Malik ya hukunta su yanzu sai mu dawo sai mu sake tuna babin da muke karatu a kai wanda imamu malik imamu muslim yake cewa da kuma cewa limaman hadisi su ma suna raunata mutane kuma suna faɗin sunayensu yanzu mun ji ana tambayar imam malik me za ka ce game da wane eh haka a wannan zamanin ku kiyaye fa har yau wannan aikin yana kan da jama'a akwai waɗanda yake suna wa'azi da hadisan ƙarya dole a fito a gaya mutane kamar su Umar Sani Fage Umar Sani Fage ne wa'azin tausayi din nan da ka ji yana mararecewa mafi yawancin hadisan ki da zaka ji ƙarya ne hadisan ƙarya yake karanto kamar littafin al-Firdaus cikin littafan hadisi wanda al-Imam Dawlan ya rubuta mafi yawancin hadisan kitabul Firdaus hadisan ƙarya ne har ma malaman hadisi sai su ce da zarar an ce wayar waito hadisi in haka ce ai dailami ne a cikin musnad musirrai sai ce tur saboda an san mafi yawancin shi hadisan su ma ba su inganta ba to gaskiyar lamari musamman waɗanda suke ashabin riƙa ashabin zuhudu wa waɗanda suke jin daɗin wa'azin Umar Sani faje na'am yana bincike game da abubuwa na science game da abubuwa na kaza amma wajen ɓangaren hadisi wajibi ne a yi takatsantsan mafi yawancin hadisan shi da yake kawowa hadisan karya ne ko an sa a a wata tasha <clears throat> ta ainihin federal radio da ke madoli kaf hadisan da ya kawo a cikin wannan wa'azi, wajen minti talatin ko kwaya ɗaya babu ingantacce to wajibi ne a faɗakar da musulmi don na lura da yawanci mutane da su san haka saboda galibin madogarar shi a cikin ainihin wato hadisai da yake kawowa yana kawowa ne daga ihya ulumuddin hadisan da ke cikin littattafan ihya ne mafi yawancin su hadisan ba su inganta ba don haka al-imam al-iraqi yayi takhrijin su ya ainihin sanya wa littafin da ya takhriji din hamlul asfari fil asfari ma'ana takhrijin ainihin littafin ihya ulumuddin ka sami littafin ihya ne. za ka ga ainihin a ƙasan shi akwai takhriji wanda al-Imam ya yi ya wajen shekara 700 da ta gabata hadisan da ke ciki hadisan ƙarya suna da yawa to in har za ka dogara da littafin Ihya Ulumuddin kana ɗibo wa'azozi a ciki ku kiyaye to sai kai kokari ka rinka bin takhrijin nan da al-Imam sannan akwai wani mu'asi gashi wani malami ne daga baya bayan nan gashi nan ya yi takrijin gashi al-mawdu'atu fil ihya hadisan ƙarya da ke cikin ihya ulumuddin أو الاعتبار في حمل الأثار تأليف محمد الأمين محمد أمين ابن علي ابن سعيد السويدي العراقي شما عراقي إني ما شيء أزامن مني wannan littafin yana ɗauke da takrijin hadisan cikin ainihin ihya ulumuddin Tukun kun dai waɗannan abubuwan ba kar ka ɗauka cewa wai abubuwa ne da aka yi su suka wuce a waɗancan zamunan kar ku ɗauka haka a'a ka gani an tashi da rashi na ta an gane kar ku ɗauka abubuwa ne da aka yi su suka wuce a'a a kowane zamani ana samun ire-iren waɗannan matsaloli misali malam Muhammadu Maiduguri Allah ya gafarta mishi wani malami ne fiye da shekara arba'in yana wa'azin mata za ka ji to mafi yawancin hadisan shi da yake kawo ba shi ma hadisan karya ne saboda manya-manyan littattafan da yake hujja da su guda uku ne bada'i'uz zuhuri galibin waɗannan jiza da ƙoƙi ne a cikin bada'i'uz zuhuri sannan sai ainihin tanbihul gafilina galibi da falallin hadisai ne a cikin wannan littafin sa'annan sai durratun nasihina waɗanda yake tatsuniyoyi ne galibi ake tarawa to malam muhammad maiduguri allah ya gafarta mishi wannan waɗannan tafan su ne madogarai shi za ka ji galibi wa'azojin shi yana wa'azoji ne game da matan aure to za ka ji akwai mujazafat akwai sharkota da yawa to kun ga waɗannan ma damar za a ci gaba da sauraron su to wajibi ne a ci gaba da yin tambayi sannan kusa da mu nan tashar rediyon nagarta tana sanya malam garo malam abdullahi garo malam abdullahi garo mafi yawancin hadisan shi ma manta da cewa ahlus sunna ne manta da cewa ɗaya ne cikin malaman ƙungiyar izala amma mafi yawancin hadisan shi hadisan ƙarya ne dan shi ma tambihul gasilina da durratu na su ne na dogare shi yasa da ga duk lokacin watan rajab rubin nagarta za su gayyato shi zai jawabi akan azumin tsofaffi hadisan azumin tsofaffi kaf ba su inganta ba to don haka ina son ku fahimta jama'a idan a rubuce ne suke rubuta dole a rinka rubutawa ana bayyana halayen waɗannan mutane da halayen hadisan idan a wa'azozi ne dole ne to kaga abin da muke ce maka a bazu inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha idan ne idan ba a gyara tafiyar ba idan ba ku tashi kun yi waɗannan karatuttukan da ake faɗe a yanzu ba nan da shekara talatin ku ne malaman kai ne shugaban ƙungiya kai ne liman don dole shugaban ƙungiya ya ran zai mutu kai ba a sa dole liman zai mutu ya ran kai ba a sa dole sakataren malamai zai mutu kai ba a sa dole dan malikin malamai zai mutu kai ba a sa kai da aka sa ka kai kuma baka shirya ba so abin da muke cewa matasa wato galibi wai suna ganin abin ba haka ba ne amma ka duba ka gani kamar yadda nake faɗi yau shekara na shiga ta talatin da biyu kenan ina zama ina irin wannan kana tsammanin ko da Allah zai rai na? kana jin zai iya yiwa in ci gaba haka dole wata ran ko da ran zan koma gefe guda wasu za su zo su ci gaba ashe me wannan yake nuna mana waɗannan da za su ci gaba ɗin nan dole ne su tashi su yi karatu da gaske don haka wallahi matasa irin yadda ake ruɗaɗku karatun riyadu salihina karatun arba'una hadisa ba a damuwa da game da karatuttuka na ilimin alƙur'ani ilimin qur'an usulul tafsir ulumul tajwid ilmin rasmi ba a damuwa dangane da abin da ya shafi mustalahul hadis ilmin rijal jar'iyat ta'dil ba a damuwa dangane da karantar da ku takhrijul ahadith usulul fiqh alqawaidul fiqhiyya ba a damuwa dangane da nahwu da sarf balaga da adab aqida da ilimin aqida da tauhidi waɗannan su ne ilmomin da da su ne ake zama malami amma kana karanta riyadu salihina da risala da bulugul marab da umdatul ahkam da minhajul muslim zaka zama malum mali ba malami ba akwai bambanci tsakanin malami da malumma to malin maɗin ne muke fama da su suke ta kawo mana ruɗani don haka ku kiyaye kuma ka kiyaye idan ta baka sani ba ko ka yarda da sunna ka girma sai ka yi inkarin abu ku je ku sami duk waɗannan da nake ambatawa inkarin waɗannan tukan suke da muke yi me yasa suke inkari saboda matsala ce ta kai matsala yanzu a ce kamar ni a shekaru na ban iya 1 plus 1 ba sai yanzu za a fara koya ni. da wannan zan ko da ke to kuma aka ce lallai sai da one plus one za a zama medical doctor kuma na ce na son zama medical doctor kaga dole in aje medical doctor in koma maganin gargajiya din nan a sana a rediyo ina ta jawabi ana cewa eh, dr agaro eh, dr wata misali ko kun fahimta jama'a karshe duk ne hayaniya ne ba likita ba ne yan rediyo ne ba su yaudare ka kawai suna ce maka Eh, doktawa ne amma ƙarya ne kai ka san ba haka bane su ma masu doktan su ma masu faɗa maka sun san ba haka bane saboda haka sayyidina Umar yayi wata kalma wadda take ta tattara duk maganganun nan nawa a dunkule yace ta'allamu qabla an tasidu ku yi karatu kafin ku zama manya in har ka sake ba kai karatu ba ka riga ka hau kujeran malanta to matsala ta faru to kuma waɗannan karatu tukan da muke magana abu na farko da suke bukata shine ka samu wanda zai karantar da kai abu na biyu da suke bukata ka sadaukar da lokacinka kamar yadda a muqaddiman nan muka ta faɗi akhilan tanala al-ilma illa bi sittatin fa umbika amma jumu'iha bayani ذكاء وحرص واختبار wa وإرشاد أستاذ وطول zamani yace faifai ko dan uwa ba za ka sami ilimi ba sai abubuwa su da sun haɗu zaka'un ko kana da basira in kai tunku ne kwakwalwarka ba ta fahimta shi ke zaka'un ya hirf sai kana kwaɗayi in ba ka kwaɗayin abin ba za ka fahimta ba ba za ka yi ba za ka yi kafar kafar ba imamu ahmad aka tambaye shi wai kai dan Allah ka koyi ilimi ce a ga maganar ban Allah abu ne na jarabtu da san shi shine na kallafa kai na nayi ma'ana kana da kwaɗayin abin to za ka yi abin ku kiyaye wannan da kai jama'a kwaɗayi ya zama kana da kwaɗayin abu wannan kwaɗayi ɗin in baka zan kana da shi ba abin da za ka iya don za a zo abin gaba ɗaya abin ba shi da damuwa a kanka ya tsibaru ya ce da juriya bai ce sabar ba ba haƙuri da juriya idan Allah ya kaddari shi uba ne malamin eh, a amashi ne malaminka a amashi kullum ya shigo aji sai ya yi duka ba zai karantar da hadisi ba sai ya zauna kusa da shi yana yana faɗa muku hadisi yana kifa wannan mari in ya tashi ya gudu sai fara to ya za ka yi istibar juriya sannan sai ce ne bulgatun sai da kuɗi sai da kuɗin abinci sai da kuɗin makaranta sai da kuɗin littafi sai da kuɗin kaza tun da gwamnati ta cire subsidy ba subsidy don haka dole sai da kuɗi ka je ka nemo kuɗi gwamnati ma ta ce ba karatu kyauta ba komai kyauta saboda haka bulwa kuɗi sannan sai ce ne ya irshadu ustazi sai ka samu ƙwararren malam ya ɗora ka a hanya wannan sai ce ya tuli zamani da tsawon zamani malamin ka ya daɗe a duniya kai ma ka daɗe don in malam ya mutu da wuri matsala ta same ka idan ka mutu da wuri matsala kan ta gama ƙarewa kaf saboda haka waɗannan ƙa'idojin jama'a ku je ku auna su idan har da gaske muke yi wajibi ne jama'a wallahi tallahi matasa su dage idan muna cewa matasa ba kai muke nufi dan kasuwa ba ba kai muke nufi ma'aikacin gwamnati ba ba kai muke nufi dan siyasa ba a'a matasa ba su da aikin wani ya kosa dare yayi a daidai lokacin da wani kuma yana jin haushin dare yayi ta gaban banki. dan kasuwa ne yana karban kuɗi da yaji an kira sallah magariba sun ce har magariba ta yi bai so ba kenan yi ko yana zaune yana ta duba ne wai har jini ba ba ba kota saboda ba aikin komai irin waɗannan ake duba ake zubawa a samar musu da aiki na har abada tashi su haddace ilimi su iya su ke sai ga musulunci ya samu malamai amma kun da irin halin da muka samu kanmu a ƙasar nan muna fuskantar haɗari musamman mu ahli sunna don mu ne muke da kula game da waɗannan ilmomi to idan waɗanda suke biyo baya ba za su dage a kai ba to a waye gari ana ci gaba da maimaita irin wannan abin da ake kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye <coughs> to bayan da al-Imam Muslim ya gama kawo wannan sai ce wa haddathani al-Fadl ibn Sahal qala haddathani Yahya ibn Ma'in haddathana Hajjaj haddathana ibn Abi Dhi'b an Shurahbil ibn Sa'd wa kana muttahama Imam Muslim ya samu wannan hadisi daga malamin su mai suna al-Fadl dan Sahal al-A'raj al mutumin ainihin baghdada ne ko kuma mazaunin baghdada ne amma asalin shi ba kurasani ne wato asalin shi ba farisi ne shi ko yace ya karɓo daga malamin shi mai suna Yahaya dan Ma'in Yahaya dan Ma'in ne da kake ta jin shi shi wannan kam saboda yadda kullum sunan shi yake ai ya wadata daga sai an tsawaita bayanai akan shi babban malami ne mahaddaci ɗaya daga cikin hamshakan malaman da ake dogaro da su a cikin ainihin ilimi dubi wani littafin shi da ya rubuta yau fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ta gabata ma'arifatin rijal lil imami abu zakariya haya bin ma'in waɗannan maganganu da kake jin ana cewa yahaya ɗan ma'in ya ce kaza ya ce kaza to ga inda kaga suke nan gashi wannan littafin shi ne almajirin shi ya ruwaito shi da gare shi gashi sai ka ya ce sami itu yahya bin ma'in وقيل له شهر بن حوشب سمع منه أبي هريرة قال نعم سمعت يحيى بن معيد ينشد هذا البيت داشنا وانا لتاس معرفة الرجال يوفي هذا شكرا دبو ايدا رجو دا ربوتاش الامام يحيى تم معيد وربوتاش شفا ايكي ايكي كما بزي دازار بفكرك بسعي saboda mutane ne suka yi ba aljanu ba ka dage kai ka nemi Allah ya sa ma hannu a cikin al'amura qala yace haddathani yahya ibn ma'in yahya dan ma'in ya bani hadisi wasu suna yin kuskure suna cewa yahya ibn ma'in ba mu'in bane ma'in ne haka sunan yake ma'in haddasana hajjajin shi yahya yace malamin shi mai suna ainihin wato hajjaj ba hajjaj ibn sha'ir ba dan karka yi ainihin wato shirme sunan shi hajjaj ibn muhammad na fata an gane al'awar hajjaj ibn muhammad al'awar shi ko yake cewa haddasa ibn abi zi'ibin al-imam ibn abi zi'ibin ya ainihin wato ba mu labari ibn abi zi'ibin din nan wanda a ɗazu muka ji an yi ishara game da shi a cikin riwaya cewa wanda ibn abi zi'ib ke riwaya daga gare shi an fahimta jama'a to shi ainihin wato ibn abi zi'ib cikakken sunan shine muhammad ibn abdurrahman ibn abi zi'ib na fata an gani suna ne kowa da yadda yake shahara zama yanzu kamar ibn hazm ya shahara da ibn hazm amma hazm din ba baban shi bane ba kakan shi bane can sama ne ibn taymiya ya shahara da ibn taymiya taymiya nan ba kakan shi bace can kakar kakan shi ce kakar kakan shi ibn abdul barri abdul din can kakan shi ne na sama to ya danganta da yadda mutum ya shahara galibi kuma daga ɗalibai ne yaya suka nace suke ce mishi wallahi musa'an duk yadda suka shahara shi da haka dan dama ɗalibai ne ke zuwa suna ba da labari shi ne yake cewa ainihin wato a an shurahbil ibn sa'ad daga shurahbil dan sa'ad an fahimta eh wannan sunan haka ake karanta shi shurah shurahbil ba suna ne na larabci ba don haka baya daukan kasara an shurahbila ibn sa'ad daga shurahbil dan sa'ad sai ce wa kana muttahaman abin tuhuma ne shi wannan ainihin wato shurahabil dan sa'ad din ina fata an gane ma'ana iyakar wannan riwayar kenan riwayar ta zo ne don ta bayyana malaman hadisi sukan kira sunan mutum su ce kaza ne don ne don su ci mutuncin shi a'a don su bayyana haɗarin da ke tattare da shi na ka a karɓi wani ilimi a wurin shi an fahimta jama'a to shirahdin dan sa'ad din da malamai sun yi maganganu masu ɗimbin yawa ainihin akan shi waɗanda daga cikin ainihin maganganun an tambayi imam malik bishiru dan umar din can ya tambayi imam malik faqala imam malik yace laysa bi fiqa yazidu dan harun shi ya samo daga ibnu abi zi'ib yace ainihin wato أنبأنا شرحبيل وهو شرحبيل وقد بينا لكم واتو شرحبيل يبا ملاباري شيء إن dai شرحبيل yace mun bayyana muku halin shi. ibn madini yace na ce wa malami na sufyan dan uwaina kana shirahbil ibn sa'ad yufti qala na'am shirahbil dan sa'ad ya kasance yana yin fatawa sai ce mishi kwarai da gaske ولم يكن أحد أعلم بالمغازي والبدريين منه a cikin malaman tarihin zamanin shi ba wanda ya ce shi sani tarihin yaƙoƙin annabi da kuma waɗanda suka je yaƙin badar kamar shi fahtaja sai ya shiga cikin talauci da tsinci. faka annahu muttahamu sai malaman hadisi suka tuhumce shi labarin a dunkule yake bari ka ji fassarar shi wa qala fi mawdi'in akhar an sufyan lam yakun ahadun a'lama bil badriyyin minhu a cikin malaman tarihin zamanin shi ba wanda ya fi shi sanin waɗanda suka je yakin badar cikin sahabbai fa asabatu hajatu sai bukata da talauci sai kama shi fa kanu yakhafuna idza jaa ila ar-rajul to sai suka rinka jin tsoro in ya zo wurin mutum falam ya utuhi ya sadaka bai bashi ba an ya kula kada ya ce lam yashhad abuka badran babanka bai taba zuwa yakin badar ba to sai a dauka a bashi to daga lokacin ne shi kenan sai al'amura suka rikice kuma sai zama ya koma daga baya abubuwa suka canza mishi amma kaga da farko shi yasa zaka ji ibn hajar ya ce sadu'un to amma sai ya samu rikici a ƙarshen rayuwar shi ibn ma'in ya ce laysa bi shay'in da'ifun na fata an gane gashi nan dai maganganu suka masu ɗimbin yawa ainihin a kai shi ƙarshe ibn hajirin ya ce sadiqun ikhtalata fi akhiratin ma'ana mutumin kirki ne amma ya samu rudani a ƙarshen rayuwar shi wal aqibatu littaqwa Allah madaukakin sarki kiyaye to ya kasance ne mutane ƙarya kenan abin da ake so a ce kenan shine sai aka fahimce shi da yin ƙarya a cikin hadisi ina fatan kun fahimci bayanin dazu na kama ka ya tabbata kai mutane ƙarya in ka kawo hadisi sai ce ba za a karba ba ana zargin ka da yi wa annabi ƙarya amma in ya tabbata kai wa annabi ƙarya to ba zargi bane ya tabbata kai wa mutane sai ce to kai wa annabi ai kai wa mutane ma da kake ganin su to ba laifi ba mamaki zaka iya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shurahbil ibn sa'd muttahamun bil kadhib ana tuhumar shi da ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na fata an gani wa na'am eh, saboda ya dubi hukuncen hukuncen farko ne ko bai dai kai ya dubi wannan riwayar ba me yasa saboda ba a fassara ta ba shi ne kawai abin da zaka ce ba a fassara tuhumar ba amma dai kalmar mutahaman tana nufin ana tuhumar mutum da yin wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan irin maganganun da za ka ji waɗanda malamai suka yi kan shi game da yadda rayuwar shi take da farko to da yadda kuma al'amura suka dawo suka rikice to shi yasa sai yace mutumin kirki ne amma a ƙarshe ga abin da ya samu in ba kuma ta ba biyan mun bayyana daga cikin abubuwan da ke kawo mutum ruɗani shine ba'asul yaqin idan yana da raunin imani yadda bahaushe yake cewa raunin imani in talauci ya same shi ƙarshen rayuwa sai ya rikice ko wani abu ya same shi to sai ga ya canza daga yadda yake shi yasa kullum sai kane kana addu'a Allah ya cika maka da kyau kane kana addu'a rabbana atmim lana nurana ina fata an gane wa alaikum assalam rabbi shine tafsirin da muka yi ajiya kafin wannan matsalar ta same shi idan har an iya tace ɗaliban da suka ruwaito suka je suka isar kafin matsalar ta samu ba iya in ba iya ba kuma kenan sai a ajar wayoyin shi muslim ya ce wa haddasani muhammad ibn abdullah ibn quhzaz quhzaza قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة mara falamma ra'aituhu kanat ba'ratun ahabba ilayya minhu imam muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna muhammad ɗan abdullahi dan qubzab na fata an gane mun karanto tarihin shi a can baya almarwazi shi yace ya karbo wannan hadisi ne daga ainihin sami'tu aba ishaqa ji ainihin wato baban ishaq baban ishaq sunan shi ibrahimu ɗan ishaq at-talaqani ina fata an gane ma'ana kaga a zahiri ya sanya wa ɗanshi shi sunan mahaifin shi kenan yin haka daidai ne sunna ce mata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don cikin ƴaƴan annabi Muhammad akwai Abdullahi wanda yake takwara ne ga mahaifin shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yace to na ji malami na Ishaqa baban Ishaqa wato Ibrahim dan Ishaqa ya kula yana cewa sami'tu ibn al-Mubarak na gina wa malamin mai suna abdullahi dan mubarak babban malami ne mun ta jin fatayoyin shi a baya ya kulu yana cewa lai khayyartu baina an adkhula aljanna da za a bani zaɓi tsakanin in shiga aljanna wa baina an alqa abdullahi ibn muharrar tsakanin in shiga aljanna da in je in haɗu da babban malamin nan da nake jin sunan shi mai suna abdullahi dan muharrar la an alqahu thumma adkhula aljanna da na zaɓi cewa a ban ni in je in haɗu da shi sannan in shiga aljanna kaga yayi hikima bai ce da sai in zaɓi a ban ni in haɗu da shi ba don aljanna ba a yi mata sakaci ba a sakaci a ce zo ka shiga aljanna ka ce bari in je in ga wani a ce bari in ga wannan sannan in shiga ga ya haɗa biyu da za a ce da ka shiga aljanna da ka je wurin abdullahi dan muharrar wanne ka fi so madadin ya ce da sai in zaɓi in shiga aljanna kai tsaye ko in ce da sai in zaɓi in haɗu da sai da sai in zaɓi in haɗu da shi sannan in shiga aljanna ɗin yanzu wannan da yake nuna maka yadda malamin yake da girma yadda ake jin labarin shi yadda yake da daraja ake jin labari to me ya faru yake falamma ra'aituhu amma yayin da na gan shi kuma kanat ba'ratun ahabbu ilayya minhu sai zama kashin akuya ya fi daraja a wuri na fiye da shi na fi son kashin akuya fiye da shi kad kenan <laughs> na fata an gane haka fikiri suna buga misali ne yadda ake fahimta ina fata an gane A mun ji uba ba za ku wannan shafi tsarin jaki da ya karɓi hadisin wani kaza kaza kaza ina fata an gane to nan ma haka haka al'amarin yake wannan mutum mutum ne mai rauni wanda yake malamai sun yi ittifaki kaf akan ainihin wato ainihin raunin shi shi abdullahi dan muharram din ina fata an gane malaman hadisi gaba ɗaya sun haɗu a kan cewa ba a karban hadisi a wurin shi amma kun ga yadda labari ya isa fa, ana jin shi cewa babban malami amma da ibn mubarak ya zauna gaban shi fa sai ga a shi ma duk labari ne kawai saboda su da dama mutane ba su iya bada labari ba musamman ba ɗaliban ilimi ba ne wasu suka je suka kamba ma abu ka je sai ga a ah, da kai baka ga abin da ake faɗi an fahimta jama'a musamman in al'amura suka zama irin yadda suke a wurin na ana yaban mutum ne saboda yana kungiya kaza ko yana ɗariƙa kaza ko yana mazhaba kaza ko kuma kawai saboda yana da sassaucin ra'ayi da wasu mutane waɗanda su ne suke da gidan rediyo ko tashar talbijin ko suke da sarauta da yadda za ka ji sun yabe shi wani lokacin ta haɗu da shi sai ka ga yaya al'amarin yake ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki kiyaye ko kuma ya zama yabo ne na irin yadda zaka ga da ana yaban mutane da suka dan yi karatun boko irin na da dan ka je ka samu dan boko a tsakiyar anguwar mutanen da ba su karatu ba sai ka ji ana kuyuzuta shi in ka bincika sai ga kaf karatun bokon nashi a ce cikin cokali amma sai ka ji an ce wannan ha wannan bakin bature bakin bature sai ka ana cewa wannan AI ko ganna galangon to bai kai shi turanci ba to da ka haɗu da shi ka dan watsa mai sai ka yana neman ya rikice kai kuma nan ka haɗu da shi ne ma a tsorace haka ibn mubarak nan ya haɗu da wannan ne a tsorace kuma sai yake sai ga kashin akuya ma ya fi shi na fata an gane وحدثني الفضل بن سهل حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن ابي انيسه zaidu dan abi unaisa yace la ta'khudhu an akhi jama'a kar ku karbi riwayar hadisi daga wurin dan uwana yahaya sunan dan uwan nashi za mu zo mu ji riwaya za ta bayyana karara wato wani malami ne mai suna ainihin zaid dan abi unaisa ya san cewa dan uwan shi shaƙiƙin shi uwa daya uba daya ku kiyaye mutum ne mai raini makaryaci shine sai ku cewa la ta'khudhu an akhi kar ku karbi ruwa daga wurin dan uwana shi malamai suka ce ai li annahu yakzibu saboda yana ƙarya wa akhuhu dan uwan nashi huwa yahya ibn abi unaysa al-ghanawi maulahum abu zaid al-jazari تقدمت ترجمته عند ذكر المصنف الرواة الذين يتركوا يتركون يتركون لنكارة أحاديثهم فراجع تستفي ma'ana cikakken sunan shi ya haya dan abi unaisa to dan uwan shi ne yake cewa ɗalibai da sauran jama'ar musulmi jama'a kar ku karɓi riwaya daga wurin ɗan uwana mai suna ya haya ba don koyo ba saboda makaryaci ne yanzu kai wannan in ba don sanin darajar manzon Allah ba ya ɗan uwa zai wa ɗan uwan shi haka ka faɗi magana akan ɗan uwanka wanda yake shekara dubu ɗaya da ɗari biyu gashi ana karanta ta amma kare mutuncin manzon Allah ya fi kowa wannan yana daga abin da mutane suka kasa fahimta game da ɗabi'un da muka rinka wa malamai da suke taɓa sunna idan ka taɓa sunna duk girmanka sai a kata-kata da kai kai ka ji wancan mutum duk girman shi da ake jin labari abdullahi bin mubarak ya ya ce da na gani sai na ga kashin akuya ma ya fi shi wannan kaskanci ya wuce wannan saboda yana so ne ya bayyana matsayin shi da in ka gan shi a hadisi ka karba an fahimta jama'a sannan wannan ku dubi iya ɗaya uba ɗaya ba wasa ba ce amma za ka gane malaman hadisi al'amarin su ya wuce nan aliyu ibn abdullahi ibn madini malamin bukhari almajirai suka yi mishi tambaya ala gafarta malam babanka abdullahi ibn madini in ji ana labarin cewa ba a karban hadisi wurin shi saboda yana da rauni gaskiya ne ya ce gaskiya ne ya ce abi da'ifin la ta kudu anhu ya ce babana mai rauni ne kan ku karɓi hadisi wurin shi ko mai rage ana so ne ka gane ana tsarewa manzon Allah addini ne kai ya gurbace ka je ka samu mutanen da ba sa irin wannan tantancewa ka je ka ga irin yadda suke suke bautawa Allah da gurɓatattun hadisai don haka sai an tsaya an tace an sa rariya an rege an sa matankaɗi an tace ba don kun ba saboda al'amarin ya fita tsaf a ware tsaba daga tsakuwa saboda yadda annabi yake faɗi haka wasu suka sha dare suna cewa sai sun ɓata makirci da irin wannan abubuwan da kake gani ake yi iri da muzu a ɓata sunan addini haka kowane zamani da irin salon da abin yake ɗauka mutum ya je ya saka wa kanshi bom ya kashe kanshi don ne don ya ɓata sunan addinin musulunci za ka yi mamaki mutum ya zo ba musulmi ba ne ya ɗaura rawani ya je ya rubuto hadisai na ƙarya ya zo ya zauna cikin musulmi yana karantar da su shekara talatin ya ce shi ainihin malami ne daga baya sai a ɗago shi cewa a ma ba ma musulmi ba ne kawai ya yi nufin ya ɓata wa addinin musulunci eh, abin nan eh, ibada ne ma'ana ya shekara da shekaru yana karantar da yara da mata da kaza ashe duk ƙarya yake karantar da su to malamin hadisi na jin labari sai zo da ya bincika sai tona asirin shi sai a ce ashe matsaloli ne to da ya ji cikin shi ya bayyana shi kenan sai a ji shi ya yi tsalle ya fice sai a ji labarin ai ba musulmi ba ne sai da muhammad marwa mai tatsi ne ya gama duk sharrin da ya gama a najeriya sai aka gane ashe ma kirista ne muhammad marwa mai tatsi ne kirista ne ba ma musulmi ba ne ko kana kiristan kamarin ne ba ma musulmi ba ne sai da ya gama amma duk nan da ya gama amma da ya zo me yake karantawa ƙur'ani yake karantawa saboda haka wajibi ne na in ka ji malami da karatu amma yaya yake karatun ingantacce ne shi yaya yake duk sai ka binciki waɗannan haka mutanen da za su jarabtu su kawai karatu suke so su tafi a kan haka ne ga sala zariya ya ga uban shi dan izala ne a nan cikin wada shi ya zama katafarin dan shi a me yasa ya zama desperate ne sai ya fita ƙasar waje ya karatu ya zama kulliya nan ta katsina ta arabiya idan shi dan izala ne shi ya tashi a izala cikin ahlus sunna amma me ya yi ya zama desperate ya jarabtu sai ya yi karatu a ina a waje sai ya tafi gane yin diploma daga diploma ne aka dafa mishi loma ta shi a kenan gashi ya zama zindigi so ku kiyaye ba wai kai ka matsa sai ka je musu karatu ba a'a ni za ka je ka karanto wurin suwa za ka je ka karanto shin yau ma me ya hana ne duk karatun da ake karantawa a misra ba za a karantar a najeriya ba yau me ya hana duk karatun da ake karantawa a makka da madina ba za a karanta a najeriya ba ya da menene suka fi mu ba magana daraja ce yanzu ake ta ƙasa ba ana magana ilimi ne malaman duk da kake jin su a misra kaf da waɗanda kake jin su a saudi arabia kaf sun yi karatu ne tare da wasu 'yan najeriya tambayar ita ce ina waɗannan 'yan najeriya sun je sun salwance a cikin al'ada dan kuma da Abubakar Gumi biyu wani shekara 1982 shekara 32 yace a garin nan akwai waɗanda su suka dace su yi wannan wa'azin ba ni ba saboda ajin da ɗaya da su a Sudan kuma sun fi ni kokari su suke taimako na su biya min karatu in an yi mana su suke taimakawa su nuna min asanin ba ni na dace muku wannan karatun ba ina suke aka ce kamar wani da wani sai ɗalibai suna mamaki a ah, dama wani malami ne ma tukuna sai alhajin birni suka san shi kawai suna malam bakar gune ce ai classmate ne shi yake koya min karatu muna sudan suna nan zankane sun yi karatu masar sun yi karatu saudiya sun yi kaza sun yi kaza sun yi su karantar da mutane inda za su tashi su karantar da mutane ba sai an kafa jami'a ba in jami'a ta gagara kafuwa a ce nc e, eh, eh, e, hukumar jami'o'i rika rijistar a zo a tara mutane a ta musu karatu na gaskiya 'yan najeriya ba su da gari ba sa buƙatar sai sun tafi wata ƙasa garin neman jira a rasa ido yaran mu da suke tafiya karatuttuka wasu wurare ƙasashen yaman ƙasashen bahrain ƙasashen syria ƙasashen masar ƙasashen saudiya suna ɗauko wasu fikirori da ƙasashen sudan waɗanda in suka zo sai zo su zama alaƙaƙai sai zama karatun da ya doyo amfani da shi ba bai amfani da shi ba ba zai amfanar da mutane ba sai zai da wani abu wanda yake ba shi ne Najeriya tun da muke ahlus sunna ne ka je ka karanta tarihin mu tun daga sanda musulunci ya shigo har lokacin ainihin su malam Muhammad Majuli har lokacin su dan Hodiyo har lokacin su sarkin musulmi a titi gaba ɗaya akan sunna muke waɗannan littattafai Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah su ne risala askari duk waɗannan su ne ba mu buƙatar yanzu ka je ka yi mana kwangilar wata aƙida ba mu buƙatar yanzu ka je ka yi mana kwangilar wata mazhaba ba mu buƙatar komai amma abin da muke bukata kayo karatu e cikin littattafan namu ɗauki ka karantar da kawai shi kenan su so da haka sai ka zo ka kawo abin da shi abin ba daidai ba ne amma garin ka samo karatu ne to sai zama karatun naka ya taho tare da virus ya to tare da tsotsotsi idan aka ce goro yana da sankara yana da daɗin ci kafin sankara kansa ko kun fahimta baka ji mawaƙi ya ce mun siyo goro mai sankara Ba zan gane goron da mun mayar to goron da tsufa a ciki ka dinguma shi a baki ka ci tsufa ba goro ka ci ba Ko da haka jama'a wallahi ku fahimta abin da mu muke bukata shi ne waɗannan da suke da karatu su zaina su karantar a ƙasar nan tamu a kano yanzu ana da graduate daga jami'ar islamiyya ta madina daga shekara talatin da biyar zuwa yanzu ana da waɗanda ba za su gaza guda ɗari biyu ba amma da suka ji labarin mun buɗe haya islam a nan sai suna mamaki kun buɗe haya islam eh ka abin ya ba su sha'awa Ina ce ko masu ɗace ce ah, ina ai su har yanzu dai can ake tura mutane ina daktawa ne ina profesawa ne ina alarammawa ne kuna fahimta abin da nake cewa zama don haka kullum zarba in muka je mishi da matsalar ga ɗalibai sai ce wai ku har yanzu da ba ku zo da Allah ba ne ana sa a ɗauki waɗanda yanzu suke musulunta yanzu ne suke abin nan ku tun ana karantar da ku ko ku ba za ku je ku karantar da ba sai bari gaya muku wallahi a nan najeriya akwai gogaggun graduate na islamic university na madina waɗanda a yanzu a cikin jami'ar wallahi babu irin su malamai a nan nan nan nan najeriya nan muna da su a azhar a nan nan najeriya akwai waɗanda suke sun yi karatu tare da 'yan azahar ɗin wallahi tallahi yanzu azahar ba ta da irinsu na'ibin suwaid da muke ne ya karantar da mu a jami'ar bayero idan da zai rubuta jarabawa da sojoji aka aka tsare shi laraba ba su kashe shi tun da yake first class yake samu har ya fita to zai jarabawa ta ƙarshe 'ya'yan laraba suka ce la ƙarya ne dan baki ne sitik ko lokan shi ko ina baki ne malamin na ne ya rasu Allah gafarta mai suka ga muna larabawa ka zo nan ka aje mana rekod duk abin da aka yi na yake ci duk abin da aka yi na yake ci har ya ba azhar profesa ne ga alfafan shi nan har ya gama karantarwa a jami'ar bayar ƙarya kake ka ce ka gan shi da littafi yana riƙe a duk abin da zai karantar da duniyar da zai muku da rafin zaka yake yi waɗannan su suna nan birjik ba suna nan birjik ko a wanda gari kuma a nan zariyar suna nan a kanin suna nan suna nan a gusau suna nan a katsina suna nan a sakwato suna nan a ƙauren namuda ko a ina suna nan to me muke jira gini yo ko a gindin bishiya ba sa karantar da karatu ba amma mutum ya zai shi kenan sai ya shiga kwangiloli shi kenan na sai in kun haɗu da shi sai ce ka Allah saka da alheri ai wallahi kuna kokari ce to kai yake a ai kun dauke mana sai mu ce a'a in ka dauko nama ka rinka rugo mini baki mana in cinye maka ko kuwa wajibi ne mu san wannan jama'a wallahi wajibi ne Allah ya azurta kasar mu da duk abin da baka tunani Allah ya ce maka jama'a kun dai ji wannan riwaya Allah madaukakin sarki ya taimake mu قال حدثني أحمد أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب ainihin hamadu dan zai ya ce an yi maganar wani mutum mai suna farkat a wurin ainihin wato malamin mu ayyub as-sakhtiyani na حدثنا أحمد أبتو إتتي رواية تكي كرففة وجه مرام قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني عبد السلام الوابسي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا kaji waccan riwaya dan uwan shi ne yake cewa kar ku karbi riwaya daga wurin dan uwana saboda makaryaci ne ko to anan kuma ubaidullah ɗan amr ne yake cewa kana yahya ibn abi unaisa kazzaba yahya ɗan abi unaisa makaryaci ne dan haka sai ku guje shi wannan maganar an kawo ta ne dan a tabbatar da cewa malaman hadisi tun da in mutum makaryaci ne ko makamantan haka suna fitowa karara su ainihin fada ina so kuma fa ka san wani abu waɗannan matsaryatan fa kar ka ɗauka wai 'yan iska ne masu shaye-shaye a'a malamai ne su ma masu ɗalibai da makarantu da suke karantarwa kuma waɗannan malaman da suke cewa malama da makaryaci ne fa kar ka ɗauka wai ba abin da yake samun su a'a ɗaliban waɗannan kan haɗu da su su musu duka ai kar ka ɗauka wai magana ce yadda yadda ka ji muna faɗin ta yanzu a cikin iya kwandishan kawai shi kenan a'a wallahi maganganu ne waɗanda suna faɗi ne a madadin rayuwarsu amma suna ganin wajibi ne su bayyana domin addinin ya gyaru su a kashe su ya fi musu sauƙi so don karka ɗauka cewa a ah, to ai yanzu waɗannan ba wani abu da yake a'a wallahi duka suke sha na fata an gane wani ji a kwata matar da aka bashi wani a kore shi daga gidan haya wani ji a kwata rumfar kasuwa wani an bashi jali wani an yi alƙawarin za a bashi alƙalanci a fasa sai ce saboda mun ji kana magana game da wani da haka ku fahimta dan kar ka ɗauka cewa abu ne mai sauƙi gobe kai ma ka je ka ce malawa ne yana hadisan karya ko da an to baka da takardar gidan haya a ce to shikenan gidan nan eh ana da buƙatar shi shikenan sai ka tashi sai ka ce a ah, anna haza sai ka ce a ah, ba matsala Allah ba haka sai kana nan sai ka ga shago an ce maka an baka notice kana aiki sai ka ji an ce an baka ainihin off a ce ka je sai an neme ka kana aikin local government me yasa saboda ka yi magana akan malamin su so ba abu ne mai sauki ba ku kiyaye wannan da kyau jama'a ba abu ne mai sauki ba ku kiyaye wannan yawa don karka ɗauka cewa in ka yi ba komai a'a akwai abubuwa za su biyo ba قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد أن أنبت أينهم فرقد نفت أنجاني شي فرقد من شي نسونا شي أينهم واتو القنية شي أبو يعقوب نفت أنجاني فرقد ابن يعقوب السبخي أبو يعقوب تكتشن سونا شي كنا yana riwayar hadisi daga ainihin wato Anas da Sa'id dan Jubair da Murra dan Sharahabil da waɗansu Hamma da ainihin sadaka ad-daqiqi da hammad ibn zaid da hammad ibn salama duk suna riwayar ainihin hadisi da gare shi da aka ambaci farqat a wurin imamu ayyuba sakhtiyani sai shi abu eh, ayyuba sakhtiyani fa qala sai ce inna farqad laysa